أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم Wa rahmatullahi ورحمة الله وبركاته أيو قانا وتا ɗaya ga watan zulhajji shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da um, ina jin shida ko bakwai shida ga watan tara da watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha da goma sha uku a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a cikin karatu wanda littafi mai albarka na akamul jana'iz na sheikh nasir bin albani allah ya masa rahama idan ba a manta ba a yau insha allahu ta'ala za mu tashi ne akan a hadisin da malam ya kawo a gabar magana ta hudu da yake magana akan idza kana alaihi huququn falyu'addiha ila ashabiha in tayassara lahu dhalika wa illa awsa bidhalika faqad qala sallallahu alaihi wasallam muka kawo hadisin farko da yace man kanat indahu mazlamatun li akhihi min irdihi muka karanta shi sannan muka ce imal bukhari ya ruwaito shi da imam albayhaqi wanda yau za mu tashi faɗin sa wa qala sallallahu alaihi wa sallam atadruna mal muflisu qalu al muflisu fina man la darahim lahu wa la mata' faqala innal muflisa min ummati ya'ti yawm al qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad shatama hadha وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم ما لك wannan hadisi da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yake cewa shin ko kun san waye matsiyaci shine atadruna mal muflis kun san waye al muflis shine matsiyaci daga aflasa yuflisu iflasan ne alladhi zahaba fulusu dukiyarsa ta tafi bai da komai al fulus jam'i ne na fils an ce fils ana nufin kamar kuɗi kun san waye wanda yake bayi da komai matalauci matsiyaci a tashin alkiyama suka ce almuflisu fina malla da rahima lahu wala mata mu dai a sanin mu matsiyaci a cikin mu shine wanda yake bashi da kuɗi sannan kuma bashi da kaya bayi da dirhami bayi da kaya sai ya ce innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zaka lalle matsiyaci rana tashi alkiyama shine wanda zai zo da ga sallah yayi ga azumi ga zakka amma zai zo ya tarar da mummunan aikinsa ya yi rinjaye akan kyawawan ayyukan wa ya'ti qad shatama hada wa qadhafa hada zai zo ya tarar da ya zagi wancan ya yi kazafi wa wancan wa akala mala hada ya ci dukiyar wannan ya zubar da jinin wannan ya daki wancan su wannan ayyuka da yi marasa kyau shine zai sa fayuta hada min hasanatihi a ɗebe kyawawan ayyukan da ya aikata sai a bawa wani wanda ita zalunta haka za a yi ta ɗiba ana biya ana ɗiba ana biya ana ɗiba ana biya idan kyawawan ayyukansa sun ƙare kafin a gama biyan bashi da ke kansa maza Allah yake cewa ukhidha min khatayahum faturihat alaihi sai a ɗebo zunubinsu a ɗebo laifuffukan su a jibga wannan bawan Allah saboda wannan barna da ya ta aikatawa na zagin mutane da ƙazafi wa mutane da ainihin cin dukiyar mutane sun matsuri hafin nar daga baya kuma sai a jefa shi a cikin wutar nama. Allah kiyaye wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi jama'a wannan yana nuna mana dan kana yin sallah dan kana yin azumi dan kana ba da zakka dukkan ayyuka na alkhairi kana yi amma baka daina yi da mutane ba baka daina zagin mutane ba daina cutar mutane ba baka daina ha'intan mutane ba baka daina yaudarar mutane ba to zai zama wannan sallar taka da azumi da zakka da kake gabaki ɗaya kana yi wa wasu ne idan kiyama ta tashi za a ɗebe ayyukan naka na alkhairin a ɗauka a ba wani kurum wala Allah wani kato ya kwanta kawai shikenan yana barcinsa amma ka cuce shi sai a ɗebi sallar ka bashi babu masifar da ta wuce wannan to mutumin da zai zo yana da darar iya da tarin sallah tarin azumi tarin zakka qiyamul laili nawafil amma yana da waɗannan laifukan sai a kwashe gaba ɗaya ayyukan nasa a je a ainihin wato ba wa wasu ba ainihin wato shi ba wannan shine matsiyaci Allah ubangiji ya raba mu da tsiyata da ainihin wato talauci a ranar tashin alkiyama wannan hadisin wato yana nuna mana hadarin wato mutum ya kasance a rayuwarsa ta duniya baya taka tsantsan dangane da mu'amalar da yake yi da 'yan uwansa akwai hadari ba karamin hadari ba saboda ba komai ba yanzu duba irin wato wahala kiyamun laili ka duba wahala azumi na nafila ka duba ainihin wato wahalar sada zumunci wahalar cire zakka wahalar ayyukan alkhairi duk ka gama wannan kana gadara amma kiyama ta zo a ɗebe gaba ɗaya ainihin wato a ba wani wanda bai yi komai ba kuma ka tashi daga ƙarshe ka shiga cikin wutar jahannama wannan hasara wato ta yi yawa Allah Ubangiji ya kiyaye mu ya kuma tsare mu sai yake cewa wa qala sallallahu alaihi wa sallama aidan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa kuma du man mata wa alaihi dainun duk wanda ya mutu akwai ainihin wato bashi a kansa falaisa samma dinarun wala dirham to a kiyama babu ainihin wato dinari babu dirhami walakin na alhassanatu wa sayi'at babu kuɗi babu zinari babu azurfa ba motoci ba kamfanoni ba kadara babu babu babu babu kawai kyawawan ayyukanka ne za a ainihin ɗiba ba wani so wanda ya ci bashin mutane ya ɗebi hakkin al'umma to ranar tashi alkiyama wannan salloli na za a ɗiba a ba wani ina waɗanda suke cin bashi ba tare da niyyar su biya ba wai mutum wai ya zo wai wai yanzu wai ya karɓo ka wai ya ce ma idan kana so a biya ka a lahira to shikenan za a biya ka ka ba mu kuɗin mu ci yanzu mu biya ka a lahira ka duba dan Allah malam mutumin da yake da imani ya faɗi wannan an ce wani aje yana da kan yana faɗin wannan so wannan kuma yana nuna mana haɗarin cin bashi ya koyan uwana mutum ya ci bashi bai biya ba ka tara kuɗin al'umma al'umma a kanka musamman yanzu 'yan kasuwa gaba ɗaya kasuwanci galiban akan bashi ake yansa mutum sai ya ciyo bashin naira miliyan ɗari uku gaba ɗaya shagon ya hu masallacin na amma gaba ɗaya kuɗin al'umma ne da wannan kuɗin bashin zai gina gida da wannan kuɗin bashin zai hau mota ta naira miliyan goma ashirin talatin da wannan kuɗin bashin zai yi ta aure da wannan kuɗin bashin zai ta tafiya ta sarwaje yana mu'amala da wannan kuɗin bashin zai ta saka riguna masu tsada da wannan kuɗin bashin zai ta wacaka da wannan kuɗin bashin zai zai ta ba maroƙa kuɗi kuma duk kuɗin 'yan kasuwa ne kuɗin al'umma ne a hannun shi su mutanen gida iyalai suna ɗauka alhaji yayi kudi kuɗi yana da kadarori ashe gaba ɗaya harkar gaba ɗaya ta bashi ne su wannan ba ƙaramar hasara ba ne alhassanatu wasu yi a kyawawan ayyukanka a ba wani a ɗebo satarsa a ɗebo zunubinsa a ɗebo zinarsa a ɗebo cacarsa a ɗebo ƙaryarsa a ɗebo luwaɗinsa duka a dibga maka a baka saboda kurin kaci kuɗinsa a nan duniya baka biya ba to jama'a wannan wanda ya ci bashi fa kenan ballantana wanda ya ce ya kwace ballantana wanda ya saka biro a ofishin gwamnati ya ɗauki kuɗin al'umma kurin ya mai da wannan kuɗi kamar nashi kaga wannan asara ta wuce duk yanda kake tsammani akhrajahu al-hakim wa siyaqu lahu wa ibn majah wa ahmad min tariqain an ibn umara wal awwal sahihun kama qala al-hakim imam al-hakim ya fitar da wannan riwaya ta hanyoyi masu yawa kuma siyakin hadisin ma nasa ne da ibn majah da imam ahmad da ainihin shi ma ya kawo ta hanyar wato abdullahi dan umar Um, yace wal awwal sahihun kama qala al hakim uh, wannan hanya ta farko ingantacciya ne kamar yadda Imam al-Hakim ya faɗa kuma Imam zahabi ya masa muwafaqa wa thani hasanun kama qala al-Munziri riwaya ta biyu ita ma ainihin wato ingantacciya ne riwaya ce hasana kamar yadda Imam al-Munziri ya faɗa wa rawahu at-Tabarani fil Kabir Imam at-Tabarani ya ruwaito wannan hadisin a cikin al-Mu'jam kabir da lafazin ad-dainu dainani faman mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuhu wa man mata wa huwa la yanwi qada'ahu fa dhaka alladhi yu'khadhu min hasanatihi laysa yawma idhin dinarun wala dirham annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cewa bashi kala biyu ne addainu dainani bashi iri biyu ne duk wanda ya ci bashi ya mutu yana niyyar ya ainihin biya bai samu daman biya ba annabi ya ce to ni ne waliyinsa ni ne bajibancin al'amarinsa kenan zan biya masa Allah ya ce zai biya masa duk wanda ya ci bashi da niyyar yana so ya biya Allah bai bashi ikon ya biya ba har ya mutu to bi idinillahi ta'ala Allah zai biya masa amma wanda ya ci bashi wa huwa la yanwi qada'ahu daman ya ci bashin ne bai da niyyar ya biya bashin to yace fadaka alladhi yu'khadhu min hasanatihi wannan shine za a yi ta ɗiban kyawawan ayyukansa a je a jibga masa zunubin ɗan uwansa laisa yawma izin dinarun wala dirham a ranar tashi alkiyama malam babu dinari babu dirhami babu kuɗi kenan kawai mu'amala ce ta lada da zunubi ta lada da zunubi wannan riwaya sahihiya ce musamman idan ka haɗa ta da riwaya da ta gabace ta kuma hadisin da zai zuna na na Aisha a matsala ta goma sha bakwai. Wa kala Jabir bin Abdullahi radiyallahu anhuma. Jabir bin Abdullah Allah kara masa yadda yake cewa lamma hadara Uhudun da ani abi min allai. Fa ma urani illa maktulan fi awali man yuqtalu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inni la atru بعدي أعز هو أعز علي منك غير نفسي نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن علي دينا فقضي واستوصي بإخوتك خيرا فأصبحنا فكان أول قتيل الحديث أخرجه البخاري جابر بن عبد الله ابن حرام يكي cewa رانا دعك جياج je بابانا ya kira ni da daddare ya ce ya kai jabiru ya kai ɗana ni dai ina ganin cewa ina cikin waɗanda ma za a fara kashewa a cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama uban ne ya kira ɗan ya ce ya kai ɗana ina ganin cewa kamar dai ina cikin wanda ni ne za a fara kashewa ko da za a zo yakin nan gobe kamar ina jin kamar dai jikinsa ya bashi kenan wa inni ina shaida maka cewa ni ba abin da na bari a duniya wanda ya fi ka ɗaukaka da matsayi a wurina in ba manzan Allah ba ma'ana bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai kai to amma ina shaida maka wa inna alayya dainan ina da bashi a kaina ina da bashi a kaina wannan shine abin da ake so mutum ya yi wasiya ya gaya wa 'yan uwansa da 'ya'yansa da danginsa cewa wani idan ka kwanta ka ga ciwo ya yi tsanani ka kira ka ce ina da bashi a kai ka biya mun a matsayinsa na babansa ya cancance ce biya masa bashinsa fakzi sannan abu na biyu ina maka wasiya da yan uwanka da alkhairi kai wa yan uwanka wasiya da alkhairi ma'ana ka nemi zaman lafiya da su ka kyautata musu saboda ya mutu ya bar masa kanne da yan uwa mata masu yawa ya ce to ka kula da danginka yan uwanka jabir ya ce sai muka wayi gari babana shine mutum na farko da aka fara kashewa a yakin uhud malam ka duba waliyan allah malam wannan fa jiya da daddare yake faɗa kafin yau ba wahayi aka masa ba komai ba tsammani ne ya ce yana zaton in ba sa ba dai watakila kwanansa ya kare. wani hadisi ma bukhari ya rawaito shi yan wani abun damuwa anan ne. ashe shari'a ta ce idan mutum yana da wani hakki a kansa kar ya bari mutuwa ta riske shi bai yi bayani ba a ah, na kasuwanci da ni da wani wani abu a ah, bankan nan bayan da mutakaccen eh ba na eh a cire to ba kashe ba juya mutane kar kashe juya musu ita shan kenan yana da kyau mutum ya me ya duba ya ga abin da ake binsa na hakki ya faɗa saboda idan ka kuskure ka mutu baka yi bayanin hakkin al'umma a kanka ba to gaskiya kana cikin damuwa kana cikin tashin hankali kaga idan ka yi bayani shine za a yi kokarin a biya maka watakila a nemi alfarmar masu kuɗin ko masu dukiyar a yafe maka idan ba hali akwai wani abin da ya bani tsoro kwarai da gaske wanda yake faruwa a wannan zamani wanda yana da kyau mu ja hankalin 'ya'yanmu kuma iyaye su yi kokari su dora 'ya'yansu akan addinin musulunci da tarbiya ta kwarai wata rana wani bawan Allah da asuba mun gama sallah a masallaci na ganshi a mota yana sauri zai fita yace a taimaka masa da addu'a ce me faru yace ga takaddunan wani abokinsu ne Allah ya masa rasuwa amma tare suke kasuwanci da shi kuma kasuwancin nan na miliyoyi so irin joint venture din nan suke sun saka miliyoyin su shi ma ya saka nasa miliyoyin so yanzu an zo ana lissafi za a cire kudin mutane daga cikin kuɗinsa wanda yake juyawa ‘ya'yansa sun ce a tabbar su ba san wannan zance ba aka ce hakkin mutane ne akan babanku wannan kasuwancin da yake ba shi kaɗai ba ne ga rubutu ga sa hannu suka ce sam ba su yadda ba a kai sai ɗaya ne daga cikin 'ya'yan ɗaya wanda shi ne ake ganin shi ne ustaz a gidan shi kuma ya ce ya ga wanda ya isa ya raba gadon babansu nan ba tare da an biya hakkin mutane ba ya jawo hadisi ya ce shi ya san abin da annabi ya faɗa dangane da hakkin bashi duk mutumin da ya mutu ya tafi kiyama da bashi a kansa Allah bai zai bashi daman shiga aljanna ba ya ce to babu ko wani ɗa da ya isa a gidan na iso zai zo ya ci dukiyar babanmu alhalin da bashin mutane akan shi ba a biya ba ya ce a zo a yi ta biya in kuɗin nan za su kare mu haƙura da gadon mu haƙura babanmu ya shiga aljanna shi ya bi ya ce wannan abin shi ya kai su har ga kotu shi mutum yake cewa yanzu haka kotu za su je su buga da yayan sun ce su fa ba su yadda wani ma cewa yau bashi su suka ci bashi da za a zo a ce musu wai baban su ya ci bashi su je su bi baban nan su karba mana haka ya faɗa waya kawai sun samu dukiya za a zo a karbe musu dukiya so baya ma tunani ya bar wa ubansa nauyi so wallahi wannan akwai abun kunya kuma akwai bakin ciki akwai abun tsoro ka haifi irin waɗannan 'ya'ya ƴaƴan da ba sa tausaya ma ba sa jin kayinka kawai burinsa a bashi wannan kuɗi ya je ya auri yarinya ya yi aurensa ya je ta tsiyarsa a duniya kawai zancensa ya kare Allah kiyaye wala budda min min al-isti'jali bi mithli hadhihi al-wasiyya jama'a ba makawa dole ne a yi gaggawar irin wannan wasiya ta bayanin hakki duk wanda ya san akwai hakki akan shi ya gaggawa ya rubuta ko yanzu din nan ka koma ka rubuta wane yana bi na kaza akwai nauyin wane a kaina ka huta saboda duk ranar da Allah ya dauki ranka baka da matsala za a bincika takaddunka a tarar daga abin da ka rubuta ka riga ka sauke nauyi liqaulihi sallallahu alaihi wa sallama saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa ma haqqu mri'in muslimin yabitu laylataini وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه قال ابن عمر رضي الله عنه ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي رواه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم وذا الله هنا cewa lallai kan bai kamata ba bai dace ga mutum musulmi ba ya kwana kwana biyu dare biyu yana da abin da zai wasiya a kai amma kuma bai yi wasiyar ba wannan bai kamata ba ba ɗabi'ar musulmin kwarai ba ne ya kamata a ce wa wasiyatu maktubatun inda ra'asihi wasiyarsa tana nan a rubuce a wajen kansa a filansa in dai kana da abin da za ka yi wasiya a kai to bai kamata a ce a zo a duba a bincika baka da wannan wasiyar a rubuce ba abdullahi dan umar yake cewa tab ai tun lokacin da na ji wannan hadisi ai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato babu dare ɗaya bai wuce min ba face sai da na rubuce wannan wasiya ta tana nan a tare da ni duk da ka taba ni tana nan a tare da ni akan filona in ji Abdullahi dan Umar kaji sahibu sunna kenan wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito shi da sabu sunan da wasu su so wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin yin wasiya ya ku yan uwana wasiya din nan ta kasu kashi kashi akwai wasiya ta dole ta wajibi ta tilas ita ce wadda idan mutum yana da hakki na al'umma a kansa to wajibi ne tilas dole ya yi wannan wasiya don a yi wa al'umma ko magada bayanin hakkokin 'yan uwanshi a kan shi wannan wajibi ne dole akwai wasiya wacce take wato an so a yi ta an zabarar an kwadaitar musabi ce a yi ta idan mutum yana da dukiya mai yawa kuma yana da magada kuma yana da ‘yan uwansa wanda ba za su ci gadansa ba to a nan gurin sai ya zo ya yi wasiya ga waɗanda ba za su ci gadansa ba yanzu misalin a kasuwa kana da yaranka na kasuwa ko kuma akwai kannan ƴaƴan kannan matanka ƴaƴan wato kannanka eh, mata ko ƴaƴan yayyanka mata waɗanda watakila ba sa cikin maciya gado ko wani makoci da kuka yi zaman mutunci kai Allah ya baka arziki amma kaga in ka zo ka mutu ba zai ci gadon ka ba to wannan yana da kyau ka rubuta wasiya ka ce idan Allah ya ɗauki raina a cikin dukiyana na wani da muka yi zaman mutunci a taimaka masa da kuɗi naira dubu ɗari biyar yaro na na kasuwa wani wani baya cikin masu cin gado na to ina ba da wasiya cewa a cikin kuɗi na a ɗauka a masa kaza yar gidan yaya ta wance da mijinta ya mutu ya batta da 'ya'ya da marayu na bata gidana na kaza a taimaka mata nan ta ci gaba da kula da 'ya'yanta marayu da 'yan uwan ainihin wato wato wato 'yan uwan 'ya'yanta ko 'yan uwan mijinta duk wannan mutum zai iya kaga a cikin dan abin da Allah ya hore masa na dukiya ne ya dan tsakuran musu wani abu wanda bai kai ya kawo ba to shi yasa aka ba da ka'ida ita kanta wasiyar da mutum zai yi nan gaba zamu zo mu karanta iya wani percentage ne aka baka dama ka yi wasiyar aka ce wasiyar da za ka yi kada ta wuce ɗaya bisa uku kada ta wuce me ɗaya bisa uku amma ya kada ta wuce ɗaya bisa uku misali idan ka bar dukiya naira miliyan talatin to abin da aka halatta ma kai wasiya a ciki naira miliyan goma kawai duk kyautar da za ka yi kada su ƙetare ka miliyan goma idan ta tsallaka miliyan goma to an shiga hakkin magada za su iya cewa ba su yadda ba wannan ɗaya bisa uku ake yi ka bar dubu casa'in to dubu talatin ne za ka iya bayarwa to duk gida da zai bayar duk mota da zai bayar duk kuɗi da zai bayar sai an buga dukiyarsa da ya tafi ya bari shin wasiyar ba ta wuce ɗaya bisa uku ba to sai a zartar da ita idan ta wuce ɗaya bisa uku to a wari iya ɗaya bisa uku a bayar sauran kuma ba su hakuri to wannan wasiya musabi ce an so a yi ta musamman ga waɗanda ba su ainihin ba za su ci gado ba akwai wasiyar da za ta zama ma haram ne a yi ta kamar mutumin da zai wasiya akan a gina coci ya ce in dai ya mutu lafiya to a cikin kudinsa akwai 'yan kirista da sun yi zaman lafiya da su da Allah a wari kudi a gina musu majami'a to wannan ba ra'ayi ba ko kuma ya ce a taimaki wasu 'yan bid'a a taimaka wa bid'a da kudin wasiya ya ce a taimaki bid'a kaga annabi ya hana bid'a so bai kamata a taimaki bid'a da wannan kudin wasiya ba ta zama wasiya ja'ira kenan wasiya ta haram ko kuma ya ce a taimaka wasu 'yan caca akwai wata rumfanin ta 'yan caca suna gaishe shi kullum idan zai wuce to yana wasiya cewa in dai Allah ya yi ta sa mutuwa ta zo to da Allah a je a ɗauki dubu ɗari hudu da hamsin ko ɗari biyar a gina musu rumfa don su samu wurin caca ko kuma akwai wani mawaki da ya masa waka ya ji daɗin waka nan da Allah a ɗan ɗebi kuɗi a kai wannan mawaki duk wannan wasiya ce ta tsiya so ba za a zartar da ita ba kullum da an zo a sa mata jan biro a kansileta, e eh ba za a aiki da ita ba ina fatan muna fahimta so yanzu anan a dunkule kafin mu tsallaka kenan dai mun fahimci muhimmancin wasiya ko kuma yana da kyau mutum musulmi ya yi wasiya abdullahi dan umar ya ce tun da naji annabi ya faɗi wannan to gaskiya wasiya ta kullum tana tare da ni ni ma nan da nake muku magana wallahi ina da wasiyata tun ba yau ba ina ina updating ɗinta ina gyara ta eh da wani abu ya dan canja sai in je in goge ko ba ka bane in dan ƙara wani abu eh saboda yanayin rayuwa kuma yanzu kai yanzu kai ai aka kamata ma kai wasiya malam irin yanayin nan da ake ci kana nan kana ta bin sunna kayi riko da sunna kai ne masallaci kai ne da'awa kai ne aqida kai ne kaza tsayi ya sa ka mutu a je a dauki wani boka a tura shi ya masalla ne malam wataƙila boka ne a unguwarku yake mutane sallan an mutu sautsayi ya sa ka mutu a unguwarku kuma gashi iyayenka daman haƙuri ake yi da kai ko ne ma zan ce ne ko kai kake haƙuri da su a zo a lallaba a turo maka wani kazami ya ma sallah ba an gama da kai ba sai ka rubuta ka ce in na mutu ni wane wane in dai Allah ya sa na mutu to malam wane nake so in yana nan da rai ya mun sallah kuma idan na mutu da wane da wane su za su yi min wanka haka sirri Nasiruddin Albani mai wannan littafin haka yi kafin ya bar duniya rubuta ya ce idan na rasu da wane da wane da ɗana wane da makocina wane su ne yadda su zo kan gawa ta su yi min wanka wane ya mun sallah za ka iya wannan kuma wannan minti nawa ne zai so ka tafi ka bari kurin ka bar abu mubham kurin wani ya zo ya ta jagalgala maka gawa a ɗauki ma a ɗauki ma watakila wani ma wanda bai iya wankan gawan ba ko dama yana ma jin haushin ka da ku ba ɗaya ba ya je tukuiku ya kaka kurin ya je wawwatsa maka sabulin salo ya banka cikin cikin matsala so so gaskiya yana da kyau mutum ya wasiya magana ce ta gaskiya da in dai shari'a ta zo da abu mai aiki da shi kuma kana da yanci kuma bahaushe yana yana ainihin wato yana aiki da wasiya ana ba da labari aka ce mai martaba sarkin Kano Allah kara lafiya da imani muna addu'a wannan majalisi Allah kara wa sarki lafiya ko muna fatan an dawo lafiya insha Allah Allah kuma ya kara shekaru masu yawa da ci gaba da taimakon al'umma wata rana ya zo zai za a yi sallah wani bawan Allah za a yi masa sallah sai ya tambaya an tura shi ne zai sallah sai ya ce bai yi wasiya ba ka duba sarki oga kwata-kwata kenan aka ce eh, ranka da ya yi wasiya ya ce malam wane sai ya ja ba ya ce a kira malam wane zai mai sallah to kawai kuma sai wani limami dan shi yake limanci a kawai yana wani gasa gasa da an muni mutuwa birikunin sai zo shiga a ba daidai bane hatta kabarin ka zaka faɗi irin wani kabari kake so a yi maka kuma za mu zo mu karanta shi yanzu yanzu nan an kabari ya halatta ka rubuta ka ce jama'a ni in na mutu irin kabari kaza nake so a mai irin na annabi kuma wani ya isa ya canja ka ka huta wa yajibu an yusiya li aqraba li aqribaihi alladhina la yarisuna minhu malai yace wajibi ne mutum musulmi yayi wasiya ga waɗanda suke na kusa da shi wanda ba za su shiga dansa ba saboda Allah yana faɗa kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'arufi haqqan alal muttaqin ayar suratu al-baqara aya ta tamanin. yana da kyau mutum wasiya wa danginsa da ba za su ci gado ba saboda wanda za su ci gado ba a yi musu wasiya yace gashi Allah ta baraka ta'ala ce Allah ya rubuta a kanku idan mutuwa ta zo wa ɗayan ku in raka khairan ai in raka malan alkhairu huna bi ma'ana mal kama yadda Allah ce wa innahu li hubbil khairi lashadid wa innahu لحب الخير أي وإنه لحب المال لشديد إن ترك idan ya bar dukiya mutumin da ya bar dukiya to a iya wasiya ga iyaye da kuma dangi ta hanya sananniya a shari'a wannan hakki ne akan ainihin wato muminai ma masu takawa da tsoron Allah tabaraka wa ta'ala to wannan aya malamai sun kai sun komo shin tana aiki ko ba ta aiki da yawa yawan sun tafi cewa wannan aya mansukhiya ce ma'ana an shafe ta gaba ɗayanta ba ta aiki an shafe ta da da ainihin wato wato ayar mirasi kenan ayar da ta ce wato ga yanda Allah tabaraka ta'ala ya raba gado yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayaini wannan aya din ita share wannan aya wasu malaman kuma suka ce a'a ba shafewa ne ba a'a ta shafe wani bangare ta bar wani bangare ma'ana naskhul ba'd ne wa tarkul ba'd kenan naskhul ba'd wa tarkul ba'd kamar yadda zamu zo mu bayani nan gaba kadan shin malaman da suka tafi akan cewa wannan aya mansukhiya ne akwai kamar yadda ibnu abi hatim ya ruwaito arwaito daga abdullahi dan umar daga abi musa al-ash'ari Allah ya kara masa yadda da sayyid ibn al-musayyab da hasan al-basri da imam mujahid da da ibnu jubair da kuma atawa da ibnu sirin da su ikrima da su tawus da su Ibrahim an-Nakhai dukkan su gaba ɗaya waɗannan malaman da sauransu sun tafi akan cewa wannan aya din fa an shafe ta kamar ya an shafe ta saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ba a yin wasiya ga ainihin wato wato mai cin gado kaga anan in kullu ra'ayya ce ayi wasiya alwasiyatu lilwalidain ayi wa iyaye wasiya a ce a ba su kaza to wannan aya ta sauka ne kafin kafin a saukar da aya raban gado so da aka saukar da ayar rabon gado kaga sai ayar ta yi bayanin wato ga waɗanda za a bawa duk cewa su malaman suna da ra'ayin cewa ita wannan ayar wato wata ayar ce ta soke ta yar uwarta ba wai hadisi ba kamar yadda maza Allah ya faɗa a can za mu zo mu karanta fala ta liwari babu wasiya ga mai ainihin wato cin gado wasu malamai suka ce a ayatul miras din ayar da suke magana a kan cin gadon ita ta shafe wannan aya imam ibn kasir Allah ya kara masa yadda Allah ya masa rahama a cikin tafsirin tafsirinsa yayi bayani shi ma yana cikin malaman da suke da ra'ayin cewa wannan aya din mansukhiya ce akwai waɗanda sun yi kokarin su ce ba mansukhiya bane saboda ba su yadda cewa wai hadisi yana iya ainihin soke aya ba hadisi bai zai soke aya ba a ra'ayin su shek Nasiruddin Al-Albani yace kuma me dai aka je aka dawo ma hadisin ne kuma ya shafe ayar shi a ra'ayinsa shek Nasiruddin Al-Albani yace kuma hadisin ma ai malamai sun tafi akan ma cewa mutawatiri ne shi wannan hadisi na fala wasiyata li warisin ya tabbatar da aqida ta kware shine hadisi yana iya share alqur'ani saboda kaga da alqur'ani da hadisi dukkan su wa'ayi ne ko ba haka ne dan Allah yace ce mun saukan maka da littafi wal hikima ko mun saukan maka da sunna kenan ita kanta sunna wahayi ne alqur'ani wahayi ne sunna ma wahayi ne kuma manzan Allah Allah tabaraka ta'ala ya ba manzan Allah shaida cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha allamahu shadidul quwa Manzan Allah baya magana akan ra'ayi baya magana akan son zuciya to idan dai har hadisi ya tabbata ya inganta daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallama to meye ne yin dardar ko nuna damuwar cewa hadisi ya shafi aya tunda dai dukansu magana Allah ne tunda shi manzan Allah bayi da wani ra'ayinsa da zai faɗa duk abin da ya faɗa da umarnin Allah ne ko ba ka bane ba kuma Allah ya bada shaida cewa shi din ya saukan masa da Qur'ani ya saukan masa da sunna su a aqida ta ahlus sunna aqida ta kwarai cewa hadisi ma wahayi ne su kaga ba wani rikicin cewa ai wannan aya ba sukakkiya bane da hadisi aya za a ce hadisi ya shafi aya ko na makamancin wannan da sauransu wadda akwai bayanai wadda za su zo daga baya akan wannan insha Allah tabaraka wa ta'ala to imam ibnu kasir a karkashin tafsirin wannan aya yake cewa ishtamalat hadhihi al-aya al-karima ala al-amri bil wasiyya lil walidaini wal aqrabin wannan aya mai girma tana dauke da hukuncin yin wasiya wa ainihin wato iyaye da kuma dangi yace wa qad kana zalika wajiban ala ala asahil qawlaini kuma yin wasiya din ta zama wajibi a bisa zance mafi inganci cikin maganganu guda biyu amma yace qabla nuzuli ayatil mawarisi wannan hukunci ana yin sa ne ana aiki da ayan ne kafin ayatul mawarisi ta sauka yace falamma nazalat ayatul fara'id nasakhat hadhihi yayin da ayan nan ta ainihin wato fara'id tara bangado ta sauka sai ta shafe wannan kenan shi ma dai yana da ra'ayin ayat sokakkiya ce an shafe ta kuma ya karfafa maganar cewa kuma ayatul mawarisi ita ta shafe wannan ainihin wato aya da muke magana a kai yace sai wasaratul mawaris al muqaddara sai ya zamanto rabon gado da Allah ya kaddarta a cikin littafi suna nan ne a ainihin wato rubuce kowa an lissafa me za a bashi kuma wannan shine ra'ayin Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa rahama imam ibn kasir ya mai da martani ga mutanen da suke cewa wannan ayar ba mansukhiya bane kamar yadda ya kawo a cikin littafin tafsirin sa ga ɗaliban ilimi yana da kyau su koma garkashin tafsirin wannan aya a cikin ainihin wato tafsirin shi al-imam ibn kasir Allah ya kara masa ya rahama to wannan yace malai yace abu na bakwai walahu an yusiya bi sulusi min maliki to karin bayani dangane da wasiyar da mutum zai idan mun dauki cewa akwai abin da aya ta tabbatar shine ta tabbatar da yin wasiya ga yan uwa wanda ba za su ci gado ba amma ta soke yin wasiya ga iyaye ta tabbatar da yin wasiya ga dangi amma ta soke ya zama yin wasiya ga iyaye sokoke ne shafaffe ne to idan mutum zai yi wasiya ga yan uwansa ga danginsa ko abokanai to zai bayar da wani over three ne shine absolute ɗaya bisa ukun dukiya wala ya juzu ziyadatu alaihi bai halatta a kara akan haka ba balil afdalu an yanqusa minhu li hadisi sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu kai an so ma ne mutum ya dan ma rage ya mai da shi ma ɗaya bisa hudu a maimakon ɗaya bisa ukun saboda riwayar sa'ad bin abi waqqas ga ta nan kamar yadda ya kawo ta kuntu ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi hijjatil wada ko hajjatil wada fa maridtu maradan ashfaitu minhu ala al maut fa adani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sa'ad ɗaya daga cikin manya manyan sabon annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ce wata rana a hajjin bankwana na yi rashin lafiya mai tsanani rashin lafiyan da ya kai ni na kai dab da mutuwa shine ashfaitu alal maut ashfaitu minhu alal maut fa adani rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya je gaishe ni wannan ya nuna ashe annabi yana zuwa gaida mara lafiya ko kuma yana da kyau mu ma mu rinka zuwa gaida mara lafiya da annabi ya zo gaishe shi sai ya ce fa qultu ya rasulullah inna li malan kaseeran wa laysa yarisuni illa ibnatun li أفأوصي بثلثي مالي قال لا قال قلت بشطر مالي قال لا قال قلت فثلث مالي قال الثلث والثلث كثير إنك يا سعد أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم آلة يتكففون الناس وقال بيده إنك يا سعد يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك قال فكان بعد الثلث جائزا أخرجه أحمد والسياق له والشيخان والزيادتان لمسلم وأصحاب السنن yace sai na ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah ni ina da dukiya mai yawa wannan ya nuna ashe a cikin sahabbai akwai masu kuɗi kuma ba laifi ba ne idan mutum ya zama mai kuɗi wannan nur ne ala nur ni'ima ne bisa ni'ima shi Allah ya baka ni imani ya baka bin sunna ya baka kuma kuɗi wani abun so ne to wannan bawa Allah ya ce ya maza Allah ina da kuɗi kuma ba laifi idan mutum yana da kuɗi ya ce yana da kuɗi ba girman kai bane ba takabburanci bane dukiya mai yawa yace amma abun damuwan shine ba ni da mai cin gado na sai yarinya kwaya daya tak a duniya ita za ta ci gado na yace to ya rasulullahi zan iya yin wasiya da biyu bisa ukan dukiyata ma'ana in hada dukiyata kashi uku in hada dukiyata kashi nawa kashi uku in ɗebi biyu in baya sadaka saboda Allah in bar ɗaya wa magajiyata annabi ya ce la ka duba adalci malam ka duba tausayin annabi ya ce a'a ba za ka yi wasiya ka ba da sadaka da biyu bisa ukun dukiyarka ba sai ya ce to bi shafri mali ya annabi na iya rabawa gida biyu in bayar da sadaka rabi rabi na bari ga magajiyata annabi ya ce la bai halatta ba qultu fa mali sai ya ce to ya manza Allah ɗaya bisa ukun dukiyata fa na iya kasa dukiyata kashe uku in bayar da ɗaya rak in bar biyu ga magajiyata manzo Allah ce as-sulusu to ɗaya bisa uku as-sulusu Kabir. a wata riwayar as-sulusu kabir ɗaya bisa uku ka ɗaya bisa uku ma ai yana da yawa hada dukiyar ka duka ka bada ɗaya bisa uku sadaka ka aiko ɗaya bisa uku yana da yawa to amma dai annabi da ya kyale shi ba laifi a iya yi din wannan jinjinar da manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam ta sa wasu malamai suke ganin to tunda annabi ma ya dada jinjinawa yace ɗaya bisa ukun ma yana da yawa to a mai da shi ɗaya bisa hudu ma duk da cewa dai bai ce dole sai an yi ɗaya bisa hudun ba amma dai yace ɗaya bisa uku to ɗaya bisa uku ma dai akwai yawa shine as-sulusu as-sulusu kathir sai shi ya kai sadu ka mutu ka bar magajinka ko magajiyarka ko magadanka suna cikin wadata shi ya fi alkhairi gare ka min an tada'ahum alatan yatakaffafuna an-nas akan ka bas suna cikin talauci yatakaffafuna an-nas wa ma'ana ya yamudduna a kuffa suna miƙa tafin hannayensu suna begin suna roƙo tunda kana da wadata ka mutu ka basu da ɗan kuɗin ba sai sun je suna roƙo bayan ka mutu ba ba sai yanzu ana cewa jama'a taimaka fi sabilillah ƴaƴan wani ba su da abinci ba a ka basu da dan abin da za su rayu da shi su dan lallaba shi fi alkhairi kaga wannan yana nuna cewa ba laifi dan mutum ya mutu ya bar wa ƴaƴansa wani abu yanda ba za su tozarta ba duk da cewa shari'a bata ce ka je kai ta buge-buge sai ka tara wa ƴaƴanka kuɗi ba sa akwai mutanen da duk abin da ya samu sai ce yana tara wa ƴaƴa ne ya gina gidaje ya rufe nawa ya ce na magada ya tara kuɗi ya ki aikin Allah yi aka ce wallahi wannan 'ya'yan nake tarawa to waye ce ka je ka tara musu kuɗi kai babanka ya tara maka wataƙila ma fa kai ma fa babanka bai bar ma komai ba ta kala rawi ya ce babana da ya tafiya bani ba abin da ya bar mun wallahi <laughs> Allah ji kan kala rawi rahimahullah ya ce amma gashi yanzu ina fanta ma wannan sa manyan riguna <laughs> so wannan yana nuna mana wannan aƙida da mutane suke da ita cewa zan yi ta tara kuɗi don yayana ya ƙi aikin Allah shi wa yaya ke tarawa to wannan yayan ko kana raye ko baka raye za su rayu amma ba laifi in ka mutu ka bar musu wani abu da za su rayu da shi ba laifi kuma kai ka sani cewa ba sharaɗi ba ne wai babanka sai ya tara ma kuɗi ya tafi ya bar ma da akwai waɗanda sun zo babansu yana aikin alkhairi yana aikin da'awa ya gina masallaci ya taimaki al'umma kuɗi suna zuwa yana abin nan sai aka fara mitin gaskiya fa ya kamata a ja kunnan babu wallahi a <laughs> kaji wai ya kamata a ja kunnan baba to wa zai ja kunnan baban ya zai zo kurin yana ta ɗiban dukiyar mu yana ta abin nan ya ba wa masallaci kaza ya gina gida kaza ya ba ya ya tura waɗannan aikin hanji ya ji ya sai katon fili ya ba waɗancan ƙungiyar suna kaza ya yi kaza ya kaza mu gaskiya mu mu gane wannan abu akwai wanda ya zo zai aikin alkhairi 'ya'yansa sun hana shi wallahi ya'yan ƙarshen zamani kenan masu hana iyayensu aikin Allah to ya kamata kowane ɗa ya sani a duniya wallahi baka da hakkin da in dai ba mutuwa ya zo yi ba idan kun ga ya kusa mutuwa ne to wataƙila ko mugunta zai muku Allahu alam amma yana cikin ganiyar lafiyarsa harka ce yake yi ta taimakon addinin Allah so ba wani ɗa da yake da wani authority yake da wani iko yake da wani mulki yake da wata sarauta yake da wani dama da zai ainihin hana ubansa ya aiki babanka ya ba da fili za a je a gina katon masallaci ka ce bai yiwu ba ba za a bayar ba to akwai wanda ma ubansa ya gina masallaci yana zuwa ya ce wa jama'a dattijon da ya gina masallacin nan fa Allah ya masa rasuwa so zan sa masallacin nan kwatso za mu rufe ya zama na magada wanda yake so in za ku haɗa kuɗi ku saya ku saya in ba za ku saya ba kowa ya kama gabansa <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi to amma sayar din akwai wanda ya buga masallacin ya sa shi a kasuwa wallahi ya bugar da shi shi kuma wanda ya fi shi ma ya zo aka yi cinikin kuma aka lale aka biya aka mai da shi shago kawai mutanen anguwa kuma suka haƙura ta yanzu malam in Allah ya jarrabe ka da tsotsai ka haifi irin waɗannan yaya subhanallah ai a shawa mata fi su amfani kwarai da gaske Allah ya raba mu da wannan masifa kuwa so kada ku rinka bar wa ku mulki da sarauta da ikon da za su hana ku aikin alkhairi Kabarin ka daban nasu daban ya zan zo ne aikin Allah wai har wani yaro kai lokacin da nemi kudin kai kana ina har wani yaro wai shi ya waye wai ya ce wai wai a jawo wai a jawo ba kunne a ja masa kafa ba kunne ba wannan ba daidai ba ne. to amma kuma akwai kuma waɗanda suke mugunta gaskiya Allah ya jarabe su 'ya'yansa gaba ɗaya ba su mutunci ko ba sa mai biyayya ko kuma an samu bambancin ra'ayi wani cewa ya za ku ga rashin mutunci a <laughs> da ya ga mutuwa ta zo masa ciwo ya abin nan ya ta bugar da kuɗin eh kyautar da wacce gonan wannan gidan ya ce ya ba wa ne rubuta takarda kuma sa ya ta rabawa yana bayarwa ya ce na mutu ba abin za ku tarar to kaga wannan kuma idan an fahimci ke ta sa yake to alkali ya kamata idakatar da wannan kyautar so ya kamata mu kula da janibin guda biyu mu mura'atin adalci a ciki sai na annabi ya ce ka basu da dan wadata ba za su je suna roƙon mutane ba wa qala bi yadihi kalmar wa yana nufin wato ashara bi yadihi sai annabi ya mai nuni da hannu yake cewa innaka ya sa'adu ya kai sa'ad ai babu abin da zaka ciyar kana ciyarwa dan neman yardar ubangiji tabaraka wa ta'ala face sai Allah ya baka lada fa duk abin da ka ciyar dan Allah to zaka samu lada hatta lukma taj'aluha fi fi imra'atika har loma da zaka sa a bakin matarka mala akwai lada saboda a wata riwayar shi sa din yake cewa ya manzan Allah daman ashe zan yi nisan kwana an za a banni in ma samu na yi aiki na yi sadaka na ciyar sai annabi ce eh za a jinkirta ka mana wannan ciwon ba zai kashe ka ba za ka zo ka yi aikin Allah za ka amfanar da mutane wasu kuma za su cutu da kai dan za ka je yaƙi ta dalilin ka wani zai cutu ko ba haka bane wasu kuma za ka taimaka musu to shine ya nuna masa ai duk abin da kai in dai ka baya saboda Allah to illa ujirta alaiha kenan wannan yana nuna mana duk wanda ya bada abu dan Allah to za a bashi lada an zo ana neman taimako a masallaci ka dauka ka ba saboda Allah to ka jira ladan ka wajen Allah kar ka jira wai sai kwamitin masallaci sun zo sun ma godiya ko kuma ka zo ka ce waɗannan mutanen ba su da mutunci na je na ba su ma ko a turo ai mun godiya ka sa haka ake wasu sai kai godiya wai dole a'a in dai dan Allah kai to Allah zai baka lada to kuma ciyar da iyali shi ma akwai lada hadisin yana nuna mana ashe ciyar da iyali akwai me akwai lada ina waɗanda suke cewa wai asara ne ciyar da iyali wani ya cewa waɗannan ya za zo kana kashe kuɗi akan wannan mata wani ya je shago ya yi sayayya ya taro kaya yana kawo iyalinsa abincin da za a ci masha Allah sai abokinsa yake jan kunnen sai ce lalle baka da wayo yanzu kai yanzu a matan za ka je ka kashe kudin ka nan yaushe za ka sai musu galar ɗin mai yaushe za ka sai musu gonkin ka ba ka je ka auna mata kurin ka batta tana awo ai matan zamani sai da awo ko kuma idan mutum an zo an ce masa shinkafarsa ta kare ta zage zage akwai wanda har a shirya ke shinkafa ta kare mai gida ana jin tsoron a gaya masa shinkafarsa ta kare saboda zai ta bala'i galiban yanzu bahaushe da ba ne da yawa yawan mutane gani suke ciyar da iyali asara ne saboda idan doya ta kare ta masifa idan kananzir ya kare ya ta bala'i idan suga ya kare ya ta masifa idan bambita ya kare ya ta bala'i shi bai yadda a ce ya kare ba yasa matan tsoro suke su ji su ce shinkafa ta kare sai a ta lallabawa ah, to ta kare mana ai dole za ta kare so duk abin da ka dauka ka kawo malam akwai lada abincin da matarka ta ci ta koshi lada ne lomar da matarka za ta yi da safe da rana da daddare lada ne suturar da matarka za ta sa lada ne kayan da matarka za ta sa lada ne kayan da yayanka za su sa lada ne biredin da yayanka za su ci da safe su karya lada ne ruwan da za su a gidanka lada ne shinkafar da za su ci lada ne doyi da za ka kawo musu lada ne sayayya da za ka yi musu tastura da kayan sallah lada ne nama da za ka kawo musu daga kasuwa lada ne ba a asara akan harkar iyali shi yasa ba za su taba kwatantuwa ba mai iyali da wanda bai da iyali wanda <laughs> to ku yi min afuwa na manta shi marasa iyalan su ne a gabana amma magana ce ta gaskiya wanda yake da iyali gaskiya ne masa albishir duk wanda yake da mata a gida yana kai mata wani abu to ai wannan ma ai ba ai ai account din sa na ladama ma ai ba za ka kwatanta shi da wanda yake kwanciya a tsoro ba kullum awaki za su wuce sai an ce ba da guri awaki za su wuce ciyarwa in fact abu ne mai daɗi ka je kasuwa ka siyo nama ka siyo salad ka siyo shinkafa ka kawo gida a gyara kana zaune ka ajiye hula ka tiri sita kan kujera kana ya bai da ne a ce mai gida ya haƙuri an kusa kawowa kai kuma kana can kana rikici da masu shinkafa da wake a bakin titi Allah ya sauke muku zaman tururanci da gauranci muna neman Allah ya tsare mu da shi yawwa yace to duk abin da zaka ciyar akwai lada so jama'a wannan yana nuna mana ashe mai gida idan zai yi wasiya mai gida idan zai yi wasiya zai yi zai yi wasiya ne akan dukiyar da bata wuce 1 over 3 ba ɗaya bisa uku wani hadisi imamu ahmad ya fidda shi siyakin ma na imamu ahmad ne a cikin musnad dinsa haka kuma da imam bukhari da muslim duk surwaito da asabu sunan abdullahi na abbas yana cewa وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير Abdullahi na ba sai ce kai gaskiya na so a ce mutane ina ma da sun dan rage shine gaddu kalmar zabda eh, ya guddu kamar ka ce naƙasa kenan a takfif a naqs ina ma da mutane sun ɗan rage daga ɗaya bisa uku ɗin nan sun mai da shi ɗaya bisa kudu saboda annabi ya ce ɗaya bisa uku kai ɗaya bisa uku fa yana da ɗaya bisa uku yana da yana da yawa wannan hadisin da imamul Bukhari ai da imamu Ahmad da imam bukhari da muslim da imam al su suka ruwaito shi so jama'a wannan yana nuna mana muhimmancin ita wannan wasiya din kuma amfanin karatu gaskiya shine ai aiki da shi kada mutum ya kuskure ya zo ya kwanta ko yana rayuwa rayuwa irin ta jahilci rayuwar wadda ba sa zuwa ainihin wato makaranta kuma wannan hadisin idan mun lura da kyau yana nuna mana muhimmancin tambayan ahalul ilmi muhimmancin tambayar me ahlul ilmi malamai mazuwa ilmi duk wanda Allah ya ba shi dama zai yi wani abu ya rinka tambayar malamai kada sai mutum ya aikata barnar ya gama aikata sannan ya buga malami ya tambaye shi wannan ba daidai ba ne yanzu kaga wannan kafin ya yi aikin yake tambaya ya annabi ina da dukiya ina da kuɗi ya manzan Allah to ya kamata na yi sabanin masu kuɗin wannan zamani da yawa yawan su ba su ganin ma malamai suna da wani kimar da za su buga su tambaye su akan harkar zakka sai mutum ya zo zakka din nan yana yin ta da ka mutum ya zo ya cire zakkar miliyoyi na kuɗi amma ya ki ya raba zakkan nan kamar yadda Allah ya raba ta sai bi yana da ɗari biyu ɗari uku uku mai bayarwa da yawa dubu ɗaya dubu biyu kaga an kawo ma ɗari biyar wai an ce wai wai kuɗin zakka ne kuɗin zakka ɗari biyar zakka so ake ka bayar da ita malam idan ka ba wa mutum shi ma ya kwari baɗi ya samu jari ya cire ya ba wani ka rage yawan talakawa amma ka je ka ba wannan biyu dubu biyu dubu uku ya dubu biyu dubu uku ko ya lambella ma mutum ba sai ci na dubu biyu dubu uku ba ya lambella in ka jera kana kawo shi gida wallahi a sati sai ka ci na dubu biyu dubu uku tsab za ka cinye shi wani abu ne so masu kuɗi ku daina yi mutane rawa kuna musu wayo wai wani an yi masa magana an ce a daina haka sai ca ah, to ya za ka yi ka zo ka da kuɗin da ka kare ka ba mutum biyu mutum uku ina za ka samu masu gaishe ka a gari ai takarin ka rinka samun masu zuwa suna yawan gaishe ka idan ya ba wa mutum arba'in ga mutum arba'in za su rinka gaishe shi duk shekara amma in mutum uku ya bawa fa wasu ma ba san ya bayar ba ko to wai wannan dabara wai dan a rinka gaishe su wai wai shine wai suke kacancanawa kaga an ajiye mutane masakai masu karban zakka wani zai karbi zakka a wani gari tun daga ƙauyen su ya biya kuɗin mota wataƙila dubu uku ya zo zai karbi zakkar alajuwa ne zuwa dubu uku komawa dubu uku ya zo an bashi zakkar ɗari uku da hamsin <laughs> dan Allah na hasara ya kori ba hasara ce akwai inda fa 2020 ba ake barwa fa ashirin ashirin akwai wanda ake raba hamsin hamsin kuma da kokawa kaga yadda talakawa suke azabtuwa suke wahala so mai ba da zakka mai tsarki shine wanda yake duba mabukaci ko dan uwansa ko dangi ko wanda ba dan uwansa ba ko ba dangi ba ya taimaka masa ya dan bashi jari da wannan kudin zakka kuma hakkinsa ne dole ka bashi akwai wanda kuma sun ce wai yanzu ana da zakka wai talaucewa ake so shi yasa suka daina ba da zakkar wani ya zo ya ce wai wani aran wani ya zo yana cewa ya za a zo malamai sun dawo mutane a rinka cire zakka ba ga arna ba suna cirewa ne kuma an ce wayan baka cire wai dukiyar ka wai ba ta albarka wai ce to ga arna nan da suke kusa da mu ba sa cire zakka kuma dukiyar suna tafiya kaga sai dan ya musu tsari so kawai a kunnuwan su so kawai sai ya nuna cewa shi ba sai ya bada zakka ba sai suka daina bada zakka shi yasa da yawa yawan masu halin wasu wallahi ba sa bada zakka kuma ya tabbata a hadisi duk mutumin da ya tara kuɗi bai bada da zakka ba ya shiga layin allazina yaknizuna zahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi bi adabin alimin yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hada ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizuna haka Allah ya bada labari dangane da maciya zakka wanda ba sa bayarwa Allah zai tayar da wani bakin maciji kumurci a cikin kabarinka zai kafa zai kafa kansa haka ana kwantar da kai kaf sai sare ka in ya sare ka kaji ciwo sai ce ana maluka ana kanzuka ni ne kudi ni ne dukiyar da ka tara a sito ni ne kudin da ka zuba a banki baka biya in ka gama ihu sai kaf ya daɗa saraka maciji baki kumurci mai sanko da kora mugun maciji haka zai ta ranka har Allah ya tayar da alkiyama annan maluka ana kanzuka hadisi sahihi ingantacce daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama abinda muka faɗa na daidai muna roƙon Allah ya mana arziki ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓa harshe muna ne afuwar ubangiji tabaraka wa ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik